A sakamakon kalaman da ministar mata ta Najeriya Hajiya Aisha Alhassan ta yi na cewa idan Allah ya kai mu kakar zaben shekarar 2019 har shugaba Buhari ya tsaya kuma Atiku Abubakar ya tsaya za ta zaɓi Atiku Abubakar akan haka ni zagaya jihar Oyo ni ji ra'ayoyin wasu 'yan Najeriya sunana Umaru Lamido Aisha Alhassan ta faɗi ra'ayinta ta nuna cewa kenan ta hita goyon bayan baba saboda yanzu idan sun ka tsaya takara su biyu gurin a ce za ta koma ko ta nuna cewa ita eh ba munafika ba ce me za ta in sun ka tsaya don baba ya nuna cewa ba zai sake tsaya ba shi yasa ta yi haka amma idan sun ka tsaya za ta zo ta ce baba ta gode za ta dawo wajen kenan kaga ta nuna bangarenci ta koma wajen a ciku kenan za ta tsaya to ana ka gani me wannan ke nufi za a raba jam'iyyar APC a dare gida biyu kenan a ciku ya dauki nashi bangare Buhari ya ɗauki nashi bangare abin da ta nuna kenan. sunana hassana sarauniyar bta daga akiyar local government mania to ai ita aisha ta yi butulci ta zan bakin kaza saboda abin tana cikin ministocin buhari na mai ci yanzu kuma buhari na ɗaura mata gindi ya bata minista to ko ta ce haka mun san butulci mu mata ma ba san aikin ta ba tukunna. to ta ce ba ta san nukui-nukui ba ba ta san butulci ba shi yasa ta hito ta faɗi gaskiya ko kuma ta faɗi abin da ke ra'ayinta. Najeriya ba ta son munahunci mulkin Buhari ba na munafuki ba ne. Buhari ya ɗauke ta yana ce ɗiya ce, ce ba ɗiya ce ba. To, ai an daure mata gindi ta yi takarar gwamna, ni ma ina daga cikin wanda ya kaɗa mata ƙuri'an takarar gwamna. Kuma na yi baƙin cikin da ba ta ci wannan gwamna ba ta dawo ta ce ita ba ta son za ta zaɓi wani ta bar Buhari. Ta zan bakin kaza. Suna na su Adu Adam Gukun Local Government Zamfara State. To ya kasa mai ba ibada na ba. Dole na ya ta kaso aka yi. bukata ce ta rayuwa sannan ka abin ra'ayi na can yau a tuko baka ce ta ga yi mata saboda haka shi yasa ta ce shi ta kaso can za ta zaba don uban dakin tana ko to na ji akwai mai barin uban gida ne akan wani shadda ibadan asan mura tambuwa ni mun galahin ta ba domin ina iya yiwuwa ta san amfanin shi kaga abin kunya ne wanda ka san amfanin shi ya hito ga abu ka gudane shi ni ban galahin ta ba a wurin gaskiya in ta ce na son shi ban galahin ta ba isaka eh alari yana da kyau gaskiya ne kowa da nasu ra'ayi ko ba kawa eh shi mai ta ne a bayan yayi yayi dai saboda mi saboda mai ta ne eh shi take so aka ka sai mutun Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya Yeah.